satin da ya wuce ko karatun da muka yi na baya fasalin yana magana akan alma'afi tur'if fil ta azimar rab cewa sakon Allah na daga cikin azabar da take gana mashi mai saba na Allah shine ta raunana ganin girman Allah a zuciyarsa yana daga cikin mafi ukuba azabar da mutum zai ɗanɗana a rayuwa a ce shi baya ganin girman Allah to ɗaya daga cikin illa da saƙon Allah take ma wadda yake saba ma Allah shine raunana mishi kimanta Allah a ran zai zama wadda ya halicce shi bayi da kima abin babu dokar da zai sa mishi kimarsa ta sa ya kiyaye wannan dokar babu abin da zai umurce shi girman Allah ya sa ya kiyaye wannan doka to yau fasalin da za mu yi magana a kai alma'asu ta tajlibu nisiyan Lahi ta'ala lilabdi abdi sabon Allah takan ja Allah ya mance da bawa ya yi watsi da bawa ya share bawa ya fita harkar bawa wannan masifa ce ko ba masifa ba saba na Allah ɗaya daga cikin ukubar da saɓon kai zai maka bala'in da saɓon Allah zai ja maka shine saɓawanka ga Allah kan sa Allah ya fita harkanka ya yi watsi da ka Allah a ƙwar'ani yake cewa in yansurukumullahu fala galiba lakum idan Allah ya taimake ku ya kawo muku ɗauki da gudumawa da tallafi da agaji ba mai galaba a kanku sai ce wa in ya zulkun alhazulu shi ne fita harkanku wa in ya zulkun idan ya yi watsi da ku ya fita harkanku faman yansurkun min ba'adi to wai zai iya taimakonku bayan shi akwai faman zallabi ne faman zallabi yansurkun min ba'adi waye zai iya taimakon ku bayan shi akwai to ɗaya daga cikin illar da sabon Allah take ma mai saba ma Allah shine takan sa Allah yayi watsi da mutum malam yace wa min uqubatiha yana daga cikin ukubobinta ita sabon Allah koron da za ma mai saba ma Allah azabar da za ta wa mai saba ma Allah annaha tattabi'i nisyan Allah li 'abdihi takan ja mancewar Allah ga bawansa ma'ana takan ja takan zama sanadi Allah yayi watsi da bawansa malam duk inda kaga saba ma Allah bai yi ba duk abinda kake ganin akwai wata riba ko moro-moro tattare da sabon Allah wallahi malam babu alkhairi la duniya wa la fil babu alkhairi annaha tastabi nisyan Allah li abdihi takan ja mansewar Allah ga bawansa ma'ana takan ja Allah ya yi watsi da bawansa wa tarkahu ya fita harkansa wata wa ya yi watsi da shi jama'a mun fahimta ya wofanta gabarinsa hidimominsa baya ciki ba ruwansa da wannan bawa wata kiliyatuhu ya fita harkansa ya yi watsi da shi ya fita cikin hidimominsa wata kiliyatuhu bainahu wa baina nafsihi wa shaifanuhu sannan Allah sai ya fita hidimarsa sai ya bar shi tsakanin ransa kansa da shaidaninsa annafsu ba Allah a ƙur'ani ce innan nafsa la'ammaratun bisu ba to ga kuma shaidanin mutum ga kuma annab al'ammara bisu to Allah sai ya fita harkar mutumin sai ya bar shi da kansa da wannan shaidani zai kai labari? annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma rahmataka arju hmm. wala takilni ila nafsi tarfata aini Allah karka bar ni na ci gashin kaina ko da daidai da kyaftawar ido ne in daidai da sakan ɗaya Allah zai yi watsi da bawa a sakan ɗayan bawan sai ya taɓe a sakan Allah Allah annabi ya ce ya Allah rahamarka nake nema rahamarka nake roƙo wala takilni ila nafsi Allah karka bar ni in dogara da kaina karka bar ni da kaina farfata ayin daidai da kyaftawar ido ya Allah jama'a mun fahimta wa takliyatuhu bainahum wa bain nafsihi wa shaytanuhu wa shaytanihi Allah sai ya fita harkarsa ya bar shi da kansa da kuma shaytaninsa wa hunakal halak malamin ce to anan halaka za ta tabbata alladhi la yurja ma'ahu naja wadda ba a fatar tsira tattare da wannan tsadewa. daga lokacin da mutum ya kai wannan mataki Allah ya yi watsi da shi malam yace to halaka ta tabbata halakar da kuma alladhi la yurja ma'ahu naja wadda ba a fatar kyautatuwa ba a fatar babu tsammanin tsira babu tsammanin gyaruwa bayan wannan halaka ne ‘yan uwa masu albarka wannan mancewa da Allah subhanahu wa ta'ala yake da bawa ya yi watsi da bawa wato daga lokacin da aka ce Allah ya yi watsi da mutum rayuwar bawan takan koma ne upside down idan alkairi yana kudu to shi sai ya arewa idan alkairi yana gabar in ya tashi sai ya yamma idan zama shi ne alkhairi shi sai ya tashi asiri duk inda alkhairi yake rayuwarsa za ta zan tana kishiyantar alkhairi ne to daga lokacin da bawa ya shiga wannan ɗimuwar to Allah ne fita harkarsa idan Allah ya yi watsi da bawa ya fita harkarsa bawan bai isa ya yi kusa da inda daidai yake ba duk abin da zai yi maimakon daidai to shi sai ya dinga akata wannan daidai din yan uwa mun fahimta misali Allah ya ba mu labari na munafukai a cikin alkur'ani a cikin suratu tauba Allah yake cewa almunafiquna walmunafiqatu ba'dhum min ba'd Allah ya ce munafukai maza da munafukai mata duk jirgi ɗaya ya kawo su hun min ba'adu sashi daga sashi ne ma'ana munafukai maza da munafukai mata aƙidarsu ɗaya manufofinsu ɗaya matafiyarsu ɗaya abinda suke so su cimma abu ɗaya ne Allah sai ya ce ku ji ya amuruna bilmunkari suna umarni da mummunan aiki suna umarni da barna wayan hauna anil ma'aruf suna hani daga alkhairi wa yaqbiduna aydiyahum kuma suna danke hannunsu ga barin sadar da alkhairi ga bayin Allah in uwana muna fahimta bil munkar suna umarni da barna da mummunan aiki wayan hauna anil ma'aruf suna hani daga alkhairi da kyakkyawan aiki abu na uku Allah sai ce wa yaqbiduna aydiyahum kuma suna danke hannayensu ga barin isar da alkhairi infaki taimako gudumawa zuwa ga bayin Allah kamar wani ne yace Allah to yaya su abun nasu ya juye Allah sai ce nasullaha fa nasiyahum sun yi watsi da Allah ne Allah ya watsi da su yanzu ba ku ga su abin ya juya ba Kairiya ta wannan al'umma da Allah ya ce mana kuntum khaira ummatin ku ne mafiya alkhairin al'umma to wannan kairiya na al'ummar wannan alkhairi da muka zan mu ne mafiya alkhairin al'ummomi duka wannan kairiya din wannan alkhairi din ya tsoro ne akan waɗansu ayyuka na farko Allah ya ce ukhrijat linnas an fidda ku ne domin taimakon juna domin taimaka ma jama'a jama'a mun fahimta al'umma ce mafi alkhairin al'ummomi duka ita al'ummar Allah yake ukuridat linnasi an fidda ita ne ma'ana an samar da al'ummar ne domin taimaka wa mutane domin ɗaukan ɗawainiyar mutane domin tallafa wa mutane wa ya amuru na bilma'arufi suna umarni da alkhairi wayan hauna anil munkar suna hana munanan ayyuka wa yu'minu na billah suna masu imani da Allah jama'a mun fahimta yanzu idan ka kalli hoton al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi sallam waɗannan ababa su ne za ka ciro wadda su suka tabbatar ma al'ummar fifikon da take da shi akan dukkan sauran al'ummomi abu na farko shine taimaka ma jama'a abu na biyu umarni da alkhairi abu na uku hana mummunan aiki ashe kenan kun ga manufa da Allah subhanahu wata'ala ya dora al'ummar a kansa su ne waɗannan ayyuka ko to ku ji sunan munafukai ayan da mu karanta su kuma duka sai suka kishiyanci waɗannan ayyuka ni muna fahimta ya amuruna bil munkar wa yanhauna anil ma'rufi sannan sai ce wa yaqbiduna aydiyahum kun ga dukan manufofin su gaba daya akan sun kuyansa suke mun fahimta to me yasa su suka dawo upside down Allah ya ce nasallaha fa nasir Allahu akbar daga inda mutum daga inda mutum Allah yayi watsi da shi daga inda mutum Allah yayi watsi da shi rayuwarsa za ta zama tana sunkuyan abinda zai zama alkhairi ne a duniya da lafiya muna fahimta da kyau to ɗaya daga cikin ukuba da sabon Allah yake ma bawa shine yakan sa Allah yayi watsi da bawa ne ai mun fahimta da kyau to irin waɗannan ayoyi za ka same su da yawa a cikin alkur'ani za same su da yawa a cikin to Malam sai ya ce ƙalar ta'ala allah maɗaukacin sarki ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da allah ittaqullaha ku ji tsoron allah ku bi dokokin allah wal nafsun ma qaddamat ligarin kowace rai ta yi dubi kan abin ta gabatar don gobenta ba ana ta ranar gobe ba to Allah ce kafin ranar goben kowa ya yi makansa hisabi ya ga menene ya gabatar domin ranar goben idan da yau ta Allah za ta cin maka Allah ya ce ka zauna ka yi lissafi za ka sha ka yi lissafi yau idan da za a cin maka yau ka yi lissafi abinda kake gabatarwa na ayyuka za ka samu tsira walfanzur nafsun ma kaddamat ligadin kowace rai ta yi nazari ta yi dubi kan abinda ta gabatar domin gobe wataƙullaha Allah ya ce ku ji tsoron Allah inna allaha khabirun bima ta'malun lalle Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa Allah sai yace wala takunu kallazina nasullaha karfa ku zam irin waɗanda suka yi watsi da Allah suka manta da Allah suka yi watsi da Allah suka manta da Allah ana mana tabi wani bawan Allah ne don a cikin jama'a yayi magana ya je yana neman irin ya shiga irin harkar riba din nan ne aka ce mishi kai wannan fa babban bala'i ne musiba ne ruwa harkan kudin ruwa ya ce ko tsunami ne zai ci a bainar jama'a ya faɗa ko tsunami ne zai ci Allah yake to kar kar irin waɗanda suka mance da Allah wala takunu kallazina nasullaha kar zam irin waɗanda suka mance da Allah ku ji Allah ya ce fa ansahum anfusahum Allah sai ya mantar da su kansu duk wani channel da za ka yi satin domin ka gano alkhairi ina Allah yayi setin duk waɗannan ababa Allah ne hankalinkan hankalinkan sai ya gada maka amfani shi sai ya gada maka more shi dukiyarka sai ya gada maka amfani ta ƴaƴanka sai ya gada maka amfani su duk abin da ka san wata hanya ce da za ka bi domin samun nasara sai Allah ya gada ma ka amfani abin haka ne ko ba haka Allah ya ce wala takunu kallabina nasullaha kar ku zan kamar waɗanda suka mance da Allah fa ansahum anfusahum Allah sai ya mantar da su kansu duk wani abu da zai kyautata al'amarin su Allah sai ya mantar da su wannan abin ulaika humul fasiqun Allah ya irin waɗannan mutane su ne fasikai fa amara bi taqwahu Allah sai yayi umurni da jin tsoronsa kiyaye dokokinsa wa naha an ya tashabbaha ibaduhu almu'minuna biman nasiyahu bitarki takawahu sannan sai yayi hani ya hani bayinsa mu'minai kada su yi kamance teniya. da waɗanda suka yi watsi biman nasiyahu kar su yi kamanceceniya da waɗanda suka mance da shi suka yi watsi da shi bitar ki ta ƙawahu ta hanyar in tsare dokokinsa ko suka ƙi jin tsoronsa Allah sai ya kirayi bayansa ya ce kar ku yarda wala ta kunu kallabina na sullaha kar ku zama kamar waɗanda suka mance da Allah suka share Allah ba ruwansu da al'amarin Allah fa'ansahun an hun Allah sai ya mantar da su kansu da kansu alkairan da za su riska a rayuwarsu to malam yace fa amara bi taqawahu Allah sai yayi umarni da aji tsoronsa a kiyaye dokokinsa wa naha sannan yayi hali. an shabbaha ibaduhu almu'minun cewa karfa bayinsa mu'minai su yi kamance bi biman nasiyahu da waɗanda suka mance da shi bitarki ka ɗawahu ta hanyar watsi da jin tsoronta tsare dokokinsa wa akbara Allah sai ya bada labari annahu aqaba man taraka taqwa yayi uquba mawadda yabbar taqwa bi an ansahu nafsuhu ta hanyar shi ya mance da kan uqubar da Allah ya musu shine sai ya sa suka mance da kansu ina dama duk damuwanka kayi takataka to taka-takan ma ba za ka ji daɗin taka-takan ba za ka ji ba ai ma'ana an safu masalihaha Allah sai ya mantar da shi maslahar kansa ne abinda zai zama mishi maslaha a rayuwarsa sai Allah ya mantar da shi saboda haka duk abin da zai yi a rayuwa taɓewa ce bayan Allah muna fahimta ko yana daga cikin ukubar ukubar da saɓon Allah ke jawo mutum shine ya ja Allah yi watsi da shi wani da Allah subhanahu ta'ala ya ba da labarinsa a farfajiyar alkiyama idan ya tashi zai tashi a makance wa man a'arba an zikiri fa inna lahu ma'ishatan bankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma Allah ce duwadda ya yi watsi da zikirin Allah yi watsi da addinin Allah yayi watsi da alkur'ani da sunna wa man a'rada an zikiri sai ce fa inna lahu ma'ishatan bankan yana da rayuwa mai kunci kaga duk abin da kaga ake yin nan a'a wannan ya saci na wannan a'a wannan ya saci dukiyar gwamnati a'a wannan yi kaza ka'ida Allah ya ajiye ba wanda zai taɓa gina kansa da hakkin wani ba zai taɓa ginuwa ba sai dai ka taɓa ta lokacin ba za ka taɓa gina kanka da dukiyar wani ba ba za ka gina ba sai dai ka yi ta wahalan ba ka ɗau haƙƙin wani wai kai ka gina manufarka a sai dai ka zama ka fitina innama yuridullahu ay innama yuridullahu li yu'azzibahum biha fil hayati dunya biha din ya'udu ila al-mar fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu li yu'azzibahum aw an yu'adhibahum fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun abin wani bai taba gina ka ba ba ta lokacin da kawai da Allah ya samu dace to Allah sai ya mantar da shi maslahar kansa wa ma yunjiha min azabihi ya mantar da shi abinda zai tseratar da kansa wannan ran daga azabar Allah domin dama lokacin da Allah ya yi watsi da bawa to bawa a yaƙi ɗaya tafo Allah ce wani hashi ruhu yau malkiyamati a aman sai mu da shi ranar alkiyama makawo zai laluma ya laluma a farfajiyar alkiyama ya zai tsaya a gaba ga Allah قال رب بيت يا أبنجي لما هشرتني أعمى الله يا كتاد لي مكاو وقد كنت بصيرا على هذا الداء الدنيا إلى غني قال سيدي مشين كذلك أتتك آياتنا فنسيتها هكذا كيما آيوينا سك زكي مكا كيوا إيدسو وكذلك اليوم تنسى سبرا كيما يؤمن سيدك kaga wahala a duniya fa inna lahu ma'ishatan bankan a lahira wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'a ba wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'a wa ma yunjiha min azabihi da abinda zai tseratar da wannan ran daga azabarsa wa ma yujibu lahu al-hayat Allah sai ya mantar da shi abinda zai wajabtar mishi da rayuwa ta har abada hanyar da zai bi ya samu rayuwa ta har abada rayuwa ta har abada ba rayuwar aljanna ba to duk hanyar da zai bi ya samu wannan rayuwar abada din sai ya taɓe gabarinta la haula wala quwwata illa billah abinda zai wajabtar mishi ya samu wannan rayuwa ta har abada din dole sai yayi alaka da Allah alaka mai kyau dole sai ya bauta ma Allah dole sai ya tsaya akan tauhidi ababen da suke wajabtar da rayuwa ta har abada to duka sai aka mantar da shi to abin da ya runguma a rayuwa babu abin da zai kai shi zuwa da ake duk abin da kaga ya ɗauko abin da zai daɗa dulmu ya shi ne a cikin halar abin da zai daɗa dulmu ya shi ne a cikin halar malam ya ce wa kamala lazzatiya da kamalar jin daɗin wannan rayuwa ta har abadan wasu ruriha farin cikin da ke cikin wannan rayuwa ta har abadan wane imaha haka ne ko wasu ruriha wane imiha da ni'imomin da suke cikin wannan rayuwa ta har abada baki ɗayansu Allah subhanahu wa ta'ala sai mantar da shi hmm. duk yadda kake karanta alƙur'ani kaga aljanna kaga kaza na aljanna wallahi shi ba ruwan kaddu wannan abu wani maganan jahannama ga abin da ke cikinta ga bala'in da ke cikinta duka babu ruwansa da wannan abu ba yi da kyau ji maganan aljanna ba yi da kyau ji maganan duk abin da za a faɗa akan aljanna ba yi ratsa jikinsa kuma duk abin da za a faɗa akan wuta ba yi ratsa jikinsa kuma su biyun gaskiya ne kuma su biyun tabbatattu ne kuma dole zai samu kansa a wannan yanayi ne in kana so ka gane kamar mutum ne a ce mata gobe ko jibi zai tsaya a gaban alkali ya yanke mai hukuncin kisa kuma sai aka ce maka ya manta gobe za a kai shi kotu kuma hukuncin kisa za a mishi ka san abin ai zai baka mamaki wallahi malam haka ne to ba da a mutum ba za a mutum ƙarya ne ai ba ƙarya ba ne za a kwantar da kai a kabari ƙarya ne ba ƙarya ba ne wurare da yawa idan Allah ya zo tabbatar da waɗannan ababen sai ya rantse sai ya rantse sai ya ce Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi ay wallahi la yajma annakum ila yau alkiyama tana da fi Allah ya ce wallahi Allah zai haɗa ku a filin alkiyama Allah ya ce wannan maganan ba ƙarya ba kokonto kuma sai sake cewa wa man asdaqu min Allah hadisan wahai da Allah gaskiyar magana akwai Allah ya ce wallahi da a haɗu a filin alkiyama da a haɗu ko ba a haɗu ba da a hadu fa an ansahu Allah zalika kullahu Allah sai ya mantar da shi waɗannan ababa dukansu malam idan mai imani wadda yake tuntuntuni game da kiyama yake tuntuntuni game da kwanciyar kabari Allah malam duran da ya wani abu na saba ma Allah bai sai ya barci shi kaɗansa ya tsargu ya damu to harkar imani ke yanzu ba ga masifar da ta shigo ba na karɓar mashina a hannun mutane to yanzu ba ma maganar karɓar mashinan ba ne duk wanda za a karbi mashin ɗin a hannun sai an kashe shi ya ɗauki mutum ya saka mishi wuka ta wuya ta baya ya ɗauki mashin ya sai da ita dubu saba'in fa'an sahun lahu zalika kullahu Allah sai ya mantar da shi dukkan waɗannan ababa jaza'an lima nasiyahu min azamatihi wa kaufihi sakamako na abinda ya mance shi na mancewa da Allah da yayi min azamatihi game da ganin girman Allah wa kaufihi da tsoron Allah mun gane jumlar ko fa ansasu Allah zalika kullahu Allah sai ya mantar da shi dukkan waɗannan abubuwan jaza'an sakamako lima nasiyahu min azamatihi wa kawfihi na abin da ya mance game da al'amarin Allah game da girman Allah da kuma tsoron Allah waƙi da yayi da waɗannan to Allah sai mai sakamako da mancewa da dukkan abin da shi ma zai amfani shi a duniyarsa da lahirarsa Allah ya sami dace wal qiyam bi amri ya mantar da shi tsayuwa da al'amarin. fataral asi malam ya yace zaka ga mai saɓa ma Allah muhmilan li masalihi nafsihi zaka ga yana sakati da maslahar kansa in dai mutum ya dulmuya a saba ma Allah to sai ka samu shi kansa abinda zai amfani shi bai damu da shi mutum ne da 'ya'yansa, wani ma da jikokinsa zai je kwana a gidan giya yana tuttuɓen giya zai zo ya tangadi ya faɗi yara a anguwa su ganshi jikokin shi su gan shi ya'in shi su gan shi ƙibarsa ta zube ɓarar shi dubbe dubbe da nishi zai je ya yi sata a kama shi kowa ya gan shi wannan dubbe da nishi malam ya ce fatar al'asi za ka ga mai saba ma Allah muhimmilan limasalihi nafsihi yana mai sakati, yana mai watsi da maslahohin kansa Mu bayyi allaha yana mai tozartar da maslahohin kansa abinda shine maslaha gare shi to da kansa zai tozarta wannan abun ya ta abin ya wani waqad asfala qalbuhu Allah ya gafalar da zuciyarsa an zikirhi daga ambaton Allah shine ma'anar wala tuqi man aghfalna qalbahu an zikirhi man aghfalna qalbahu an dhikr inda rabon yake inda moro moro yake shi sai aka gafalar da zuciyarsa bari. wattaba hawahu sai ya zama yana bin son zuciya son zuciya batin zuciya wa kana amruhu furutan al'amari sai ya zama daidaitin daidaitaccen al'amari sai zan al'amari ne wargazajje al'amari ne wargazajje wa qad farqat alayhi masalihu dunyahu wa sun subte mishi sun lalace gabarinsa maslahohin duniyarsa da lahirar maslahohin duniyarsa da lahirarsa waqad farata fi sa'adatihi al-abadiyya yayi sakaci game da sa'adarsa walwalarsa jin sa ta har abada rayuwar da zai yi a cikin farin ciki da kwanciyar hankali ta har abada to ya yi sakaci da ita ya yi wasi da ita wasabdala biha adna ma ya kuni min labda sai ya canza wannan jin daɗin rayuwa ta har abada ɗin da wani abu mafi kashin abin jin daɗi wasabdala biha ya musanya wannan jin daɗin rayuwa ta har abada a gidan aljanna a gidan aljanna adna ma ya kunu min lazza da mafi kashin abin da za a ci abin jin daɗi wani kaskantaccen abu malam kaga kiyamar nan yadda kaga muke ambata wani lahiran wani aljannan akan karo yake hakura da ita mun karanta anan hadisin bukari ko ƙarya ƙarya yana hana mutum amsa tambayan kabari zina yana hana mutum amsa tambayan kabari cin riba yana hana amsa mutum tambayan kabari ga sunan ababa kusan guda takwas hadisin samratu bin jundu jundu to kaga wanda ya yarda da su ya kuma nace musu kaga kamar ai ya saya ne an sayar mishi to malam yace sai ya musanya waccan rayuwa ta har abada waccan rayuwa ta har abada sai ya musanya ta da wani kashashen abunda da za a ce abun jin daɗi ne innama hiya sahabatu saifin au khayali saifin iyaka kuma wannan abun da ya musanya misalinsa kamar sahabatu saifin kamar hadiri Gazimaren bazara ne da rani mutum da ya ga wannan gajimaren ya gangamo sai zai kama shuka ya rudu ko bai rudu ba ko da ya ga wannan gajimaren sai ya ruga da gudu zai je uya ya kiɗimu ko bai kiɗimu ba to wannan abin da zai musanya rayuwa ta har abada da shi ɗin malam yace kai ka ce wannan girgide ne irin na bazara au khayali tsaifin ko kuma sake-sake ne irin na tunani sake-sake ne irin na tunani ka zauna ka yi ta kirkiro tunanen-tunanenka ka yi takarar shugaban kasa kaci to wannan abin da ka musanya kiyamar da shi malam ya ce ba shi da bambanci da irin wannan tunanin kai kana ganin kamar wani abu ne na jin daɗi alhalin kawai wani abu ne na rudu wadda ba shi da tabbas kamar tsini kamar yadda aka ce a halamu naunin auka zillin za'ilin innan labiba da misliha yi yukdau a halamu naunin a halamu shi ne yayayen mafarki idan ka ji an ce ru'uya ita ce mafarki da aka yi ta gaskiya balƙalu halam shi ne ka yi mafarki ka zama direban jirgin sama ga kanan ka kalula ka zo bakin masallaci ka kwashe ɗan masallacinku ka yi ta yi ka yi ta yi ka yi ta in ka kama haikata tashi, sai ka ga kuma bakar na karya shi ne kafirai suka ce ba game da alkur'ani balƙalu abgasu halam suka ce kawai yayin mafarki ne ba gaskiya ba ne ba su gaskata ba to wannan mai wakar sai ke a halamu naunin irin wannan yayayayen mafarkin auka zillin za'ilin ko kuma inuwa mai gushewa wata inuwa sai aka ce ka zauna ka huta inuwar kuma bayan awa ɗaya ko biyu za ta goce rana in ya karkata inuwar za ta kauce ga barinka mawakin sai ya ce inna labiba bi misliha la yukda'u mai hankali da irin wannan mafarkin ba a rudan kamar kai ne in kai mafarkin ka tashi wani sai ce to in kana son mafarkin ya tabbata kawo naira dubu ɗari to in kai ka ba da kuɗin ka ai ka rudu ne ko ko wani ne ya samu inuwa ya sai maka zauna a inuwan nan kaga hakan nan haka za ka yi ta zama abinka a cikin inuwa iska na hura ka da sauransu bai maka maganar yunwa zai zo ba dishi zai zo ba inuwa za ta bushe ba malam yace to irin wannan hayaniyan mai hankali ba yi rutsuwa ba a yaudararsa da irinta to wannan abin da malam ya buga misalin da shi malam yake da shi ne waɗansu suke musanya rayuwarsu ta har abada da shi ne waɗansu suke musanya rayuwarsu ta har abada Allah ya samu dace wa a'zamul uqubat malam ce yana daga cikin mafiya girman ukubobi mafiya girman azaba da bawa zai ɗanɗana nisiyanul abdi linafsihi shine bawa ya mance da kansa la hawla wala quwwata illa billah yana daga cikin ukuba mafi tsanani da bawa zai ɗanɗana a rayuwa shine a ce shi kanshi abinda zai amfani shi ya manta da shi to laziminsa kuma in dai kai watsi da Allah wannan matsalar za ta same ka in dai kai watsi da Allah wannan matsalar za ta same ka Allah ya tsare ni Allah ya iya shi wa ihmaluhu laha yana daga cikin manya-manyan ukubobi gabawa shine ya zama watsi watsi da ya manta da kansa wa ihmaluhu laha watsinsa da kan wa iza'atuhu hazzaha watsi da rabon kan abinda ya kamata a ce rabonta ne ta nema duniya da lahira to wannan rabon sai yi watsi da shi wa nasiba min Allah da kasanta a wajen Allah abinda Allah ya tattala mata ya mata tanadinsa sai ya watsi da shi to wannan yana daga cikin ukuba mai tsanani da mutum zai tsinci kansa a ciki to ya da a yi a ce addini ba dole ba zai yiwu ba zai taɓa yiwuwa ba mana na farko dai Allah gaskiya ne ƙarya ne ka ce kai ba wanda ya yi ka ƙarya ne ka ce ba wanda ya yi ka sai a kama ka kai ka asibiti a daure ka kuma ƙarya ne ka ce kai da ya yi kan kawai ya yi ka ne ka je ka yi abin da ka ga dama domin kai baka taba ganin haka ba baka taba ganin haka ba waye ka taba ganin haka kawai yi abin da ba wata manufa ba zai yi ba to ashe idan gaskiya ne ba yadda za a ce Allah ya halicce ka kuma kawai ya barka kara zube babu umarni ba hani ba zai yiwu ba to idan kuma ka yadda akwai umarni akwai hani sannan ba za ka bi ba ne kawai don raɗin kanka kenan ka san kuma in kun gamu da shi akwai matsala in kun gamu da shi akwai matsala kuma da a gamu ko ba da a gamu ba za a gamu malam ya ce wa bai uhu zalika bil gabal ya sai da dukkan waɗannan alkhairai da asara a karye a lalace lahira ya karya ta ni'imomin aljanna ya karyar da su in matan aljanna ya karyar da farashinsu wa bai uhu gaban ya sai da dukkan wannan rayuwa ta har abada ya yi watsi da ita ya tozartar da ita rabonsa da ke wajen Allah da Allah ya tanada mishi ya sai da shi bilgabni da arha ya sai da shi a asarance a karye walhawan a walakance wa afkasi saman ya sai da shi da walakantaccen kuɗi abinda bai kai ko a duniya a ɗauke shi abu mai kima ba wannan abin ya karɓa ya ba da kiyama wannan abin ya karba ya ba da lahirar da a duniya ma abun a duniya ma abin a duniya ma abun bai da kima da za a musanya rayuwa da shi a duniya to shi kuma da wannan abun ya musanya lahira fa mallaki mallakina lagu an ya tozartar da abin da ba shi da wadatuwa gabarin wannan abin lahura wadatuwa ta illa ya walakanta wani abu shi wannan abin da ya walakantar babu yadda za a yi ya zauna lafiya in ba abun ba dama ya wadatu gabarin abun sai ya walakanta abin ya tozartar da abin in kwamin gane ko? Fa zayya man lajina lahu anhu ya walakantar da wadda ba shi da substitute na wannan abu wani abu ne in ya rasa yara suke nan kwata-kwata babu samunsa sai ya tozar da wannan abu wadda babu inda zai samu wala iwaza lahu minhu bayi da canji na wannan abu wasabdala bihi anhu kullul wasabdala bihi sai ya canza wannan abun da bayi da wadatuwa ga barinsa bayi da canjin wannan abun da abin da shi kuma akan iya wadatuwa da shi gaba ɗaya kun gane magana wani abu ne ba dama ya iya wadatuwa ga barin abun sai ya tozarta abin? ba shi da madadin abin sai ya tozarta abin kuma sai ya canza wannan abin da ba shi da wadatuwa ga barinsa bayi da canjin wannan abun sai ya musanya da wani abun da shi kuma kwata-kwata ko ba shi babu komi shi kuma ana iya wadata ga barinsa kwata-kwata komai zai tafi ko ba shi yanzu kai in ba boka tana da wata matsala in ba karuwa tana da wata matsala sai ya canza da abinda komai zai gudana ko ba wannan abin sai ya musanya abin da in ba shi ba abin da zai gudana kuma in ya rasa wannan abin ba yi da madadin abin amma ya haƙura da su sai ya rungumo abin da shi kwata-kwata ba a ma da bukatar da shi ya sai da waɗansan Ƴan wana kun gane misali? idan ka ga mutum a kafirci ko a shirka da Allah ya yi watsi da tauhidi malam ya yi asara ne yayi asara ne Wasar da bihi anhu kullul jina aw minhu kullul sai ya musanya abinda akan wadata da shi kwata-kwata kuma akwai canjinsa ta kota ina madadinsa ga sunan rukun ba wannan akwai wannan to sai ya kiyar da kaga kenan wanda yake da substitute nashi yake iya wadatuwa gabarinsa ai shekamata kamata ya sallama to sai yake sai ya sallama abin da ba zai wadatu gabarinsa ba kuma abin da in ya rasa bai da madadin min kulli shay'in idza dayya'tahu iwadun wa ma min Allah in dayya'tahu iwadun duk abin min kulli shay'in daga komai daga komai idza dayya'tahu in ka tozartar da shi iwadun akwai substitute ɗinsa komai in komai in karka Allah zai iya mai maka gurbin abin wa ma min Allah in bai yi aka hu iwadu amma duk duk abin da yake na Allah shi in karasa shi bai da shi in karasa Allah wani zai zo ya mai maka ya mai maka gurbin sa duk abin da karasa Allah zai mai maka amma in karasa Allah ba ka da wadda zai iya mai maka shi idan ka tafka asara daga rabon Allah ka tafka asara daga kaso na Allah to ba wadda ya isa ya kasa maka wani kaso a gefe ya ce maka ka zo ka ɗauka tun da Allah bai baka ba to wannan kason san sai kai watsi da shi sai ka je ka kason wadda ko ba shi ko ba shi komai zai yi yanzu akwai wani wadda don ba shi abin da bai yi ba babu ko kaɗan babu babu wani alhaji da za a ce to yau in yawayi gari a duniya bayi nan ka tsaya akwai shi akwai wani gwamnati za ta shi in gwamnan bayi nan shi kenan kai kuma ka kare akwai shi babu fallahu subhanahu wa ta'ala Allah mai tsarki da ɗaukaka yu'awwidu an kulli ma siwahu yakan zama madadin duk abin da ba shi ba duk abin da ba Allah ba ne don ka rasa wannan abin Allah zai iya cike maka gurbin wannan jama'a mun fahimta babu wani abu da za ka iya tunani face wannan abin in ka rasa shi ko menene Allah ya isar maka a madadin wannan abu wala awwidu min shay'un shi kuma Allah ba abin da ke zama madadin in ka rasa shi wani ya ce totun da Allah ba ruwansa da kai ni ka zo mu zai yi to amma Allah duk abin da ka rasa duk wanda ya fita harkanka duk wanda yi watsi da kai Allah ya isar maka gabarin shi amma shi Allah ba wanda zai isar maka gabarin shi jama'a mun fahimta wata rana muna wucewa irin 'yan tas ɗin nan sun kama irin 'yan tsara sukan nan suna mulmula shi yana wayo Allah ne oh Allah wai ɗan tsara sukan ne ke kiran Allah eh ya je tari wannan ya fata kayan wannan a yi shara a anguwan nan a yi kaza amma ya kuma gashi Allah kawai ke ta kira a kafin nan zara suka yasan Allah ya san akwai Allah malam sai an je kiyama idan aka ma mutum walakanci zai yi ihu wa iza ulqu minha makanan bayyikan au hunalika suburan zai kirayi halaka da hausa kamar ya ce na shiga uku Allah sai ce mishi la ta da uliyau masuburan wahida wada'u suburan kahira Allah zai ce karka ce ka shiga uku sau tsaya ka ce ka shiga uku ba iyaka wayi guni an kulli shay'in Allah na wadatarwa ga barin komi duk abin da ka rasa Allah yakan wadatar da kai gabarin abin wala yuguni an hushe'un shi kuma Allah ba wadda ya isa ya wadatar da kai gabarin Allahu wa yujiru min kulli shay'in na bada mafaka makomai duk abin da ya zama maka barazana Allah zai iya baka mafaka kuma abin da isa ya taba ka ba wala yujiru minhu shay'un shi kuma in ya far maka ba wanda isa ya baka mafaka jama'a muna fahimta duk abin da ya taso maka kowace irin matsala kowace irin damuwa kowane irin ribibi ya taso Allah zai iya tsare ka gabarin abun abun bai taba ka ba bai cutar da kai ba amma Allah in zai damke ka kai kuma babu wanda zai iya tsare ka gabarin kar Allah ya damke ka haka ne saboda ka wa yamna'u min kulli shay'in Allah na hana bawa ga barin komai duk abin da ya taso Allah ya kare wala yamna umin shay'un shi kuma ba abin da ya isa ya tsare ka ga barin ya maka azaba fa kaifa yastagni al-abd an ta'ati man hadha sha'anhu tarfata ayn malan sai yace to ta yaya ta yaya in yana da hankali fa kaifa yastagni al-abd ta yaya bawa zai wadatu an ba'ati man haza sha'anuhu daga da'a wadda haka al'amarinsa yake haka sha'aninsa yake tsarfata ayin ya wadatu daidai da kyaftawar ido ya za a yi ka yadda shi zai iya wadatar maka kowa shi ba mai iya wadatar maka zai iya maye ma gurbin kowa da komai shi ba mai iya maye shi zai baka mafaka shi ba za a baka mafaka daga gare shi ba da dukkan abinda malam ya kawo na waɗannan sifofi da Allah subhanahu ta'ala ya siffanta da su malam ya to ta yaya bawa ina da hankali zai yi watsi da wanda al'amarin sa haka yake yaya bawa zai wadatu ga barin bauta mawadda haka pawansa yake wa kaifa yansa zikra ta yaya zai mance da ambatansa wa yudayya amra ya tozartar da umarninsa hatta siyahu nafsahu har ta kai ma ya mantar da shi kansa da kansa ha wa yadlimuha a'zamu zul sai zama yayi asaran kan ya zalunci kan mafi girman zalunci fama zalama al rabba bawa bai isa ya zalunci ubangijinsa ba walakin zalama nafsa sai dai ya zalunci kansa da kansa bawa bai isa ba wai ya zalunci Allah a walakin zalama nafsa sai dai ya zalunci kansa ne lokacin da ya watsi da Allah ya yi wa kansa ne kamar kai ne wani ne ya maka bota ba aiki kai ba ba komai kai ba ba wani abu kake yi ba ya ce maka duk wata ka zo ka dinga karɓar naira dubu ɗari da hamsin ka zo ka dinga ɗaukan buhun shinkafa goma nama kilo kaza kaza sai ka ce ni ba ruwa na da shi mawakai ba makanka wala haka ne in kika mutum na watsi da Allah an kira shi ne ya zo zuwa ka sauki me Allah zai yi me Allah zai yi kundata ma bawa haka ce. ma lafi bi azabikum in shakartum wa Allah Allah ce wani daɗi zan ji in yi muku azaba in kun yi imani kun mun godiya Allah ya yake menene a cikin in yi muku azaba abin da yake so ku yi imani abin da yake so ku yi godiya ma abin da ya muku to malam ce fa ma zalama al-abdu rabba bawa bai zalunci ubangijinsa ba walakin zalama nafsuhu kansa ya zalunta wa ma zalamahu rabbuhu kuma ubangijinsa bai zalunce shi ba walakin huwa allazi zalama nafsuhu sai dai shi shi ya zalunci kansa da kan. Allah ya tabbatar da digadigan mu akan imani da aiki na fare Allah ya tabbatar da digadigan mu akan imani da aiki na fare to insha Allah yau za mu yi hutun adda'u waddawa sai kuma bayan sallah da sati biyu in Allah ya sa muna numfashi da lafiya sai mu zo mu dora muna roƙon Allah ababen da muka gabatar Allah ya karɓa mana Allah ya karɓa mana Allah ya sanya albarka a cikin ayyukan mu da rayuwar mu Allah ya albarkaci zurriyar mu Allah ya tabbatar da digadigan mu akan imani wannan ƙasa ta mu mai albarka muna roƙon Allah ya daidaita mana al'amuran Allah ya daidaita mana al'amuran Allah ya daidaita mana al'amuran sannan gobe in Allah ya kai mu ɗaya ga watan zulhijja ko? waɗannan kwanaki na farkon watan zulhijja kwanaki ne masu falala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu waɗansu ini da ayyukan alkhairi ya fi soyuwa a wajen Allah a cikinsu kamar waɗannan kwanaki to abinda nake ba da shawara ma 'yan uwa akwai darussa muhabarori guda biyu da muka yi a school of nursing wadda su kutum da guda mun yi su ne akan waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja darasi ne na awa ɗaɗɗaya darussa guda biyu wadda yana da kyau 'yan uwa su nema ina jin koda a nan bakin masallaci za a samu waɗanda za su tura ma wadda yake bukata a cikin waya sai saurara mun yi bayani akan falalan waɗannan kwanaki matsayin waɗannan kwanaki irin ayyukan alkhairi da ya kamata bayi su tsayu da shi a cikin waɗannan kwanaki irin abin da za su mora na ayyukansu na alkhairi a cikin waɗannan kwanaki da kuma abin da ake fatan samun karɓuwarsu a wajen Allah subhanahu muna roƙon Allah ya tabbatar da zukatanmu akan imani idan irin waɗannan munasabobi suka zo kullum abinda nake tunawa kuma nake tunasar da 'yan uwa shine ba kowa ne ake iya sake maimaita waɗannan kwanaki da shi ba idan muka shiga cikin waɗannan kwanaki goma watakil na baɗi da za a yi ko a yi da kai ko ba a yi da kai to irin waɗannan ranaku da ake warewa masu falala a ba su matsayi irin waɗanda aka ambata a ba su sakamako da za a samu na alkhairi a cikin irin waɗanda nasoci suka ambata mu yi ƙoƙari mu dinga ribatar su Allah ya ba mu dace abinda za mu yi na ayyukan alkhairi Allah ya amsa mana Allah ya tabbatar da bidadigan mu akan imani fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk